assalamu alaikum wa wa barkatu. yan uwa masu sauraron mu muna muku maraba da kasancewa tare da mu kamar yadda kuka sani dan uwanku ne muhammad zaharuddin tare da aboki malami dan uwa muhammad abdallah eh, domin tattaunawa da muke kan matsaloli da suka shafe mu domin samun ci gaba da kuma fahimtar mahanga wadda yake ita ce mahangar da ya kamata muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu malam Muhammad assalamu alaikum muna ma maraba da zuwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to malam Muhammad yau ina so mu dan tattauna ne kan matsalar haihuwa da rashin haihuwa da kuma waɗanda suka samu ɗin Allah maɗaukin sarki ya kuma karɓi abin shi tambayar da nake so in jefa shi ne malam Muhammad shin menene kake gani falala ko kuma ni'ima na samun haihuwa ko rashin samun haihuwa alhamdulillah um, bismillah duk yadda ka faɗa da samun haihuwa da rashin samu zai iya samun falala amma ya danganta da wani irin mahanga mutum ya kalli abin misali mutum zai iya samun ɗa ɗan ya zama bai albarkace shi ba ko kuma mutum ya rasa ɗa ya zama kuma wannan rashin ɗan Shi ne ya fi alheri a gare sa ya kuma danganta da yadda na ce wani irin mahanga mutum ya kalla abin hmm. misali annabi zakariya ya nema ɗa wajen allah alaihissalam. and allah bai ba shi ɗan ba sai da ya kai wani lokaci wanda abin mamaki ne ko yau ya faru misali ka gani to allah ya hana shi haka nan saboda ya koya mana wato e darsa daban-daban haƙuri jajircewa wurin addu'a da sauransu kawo magana haƙuri dan sai na tuna da annabi ibrahim alayhi salam shi ma ya dan jima shi ma kafin samun haihuwa kwarai kusan haka to duk wannan allah yana nuna mana abubuwa daban-daban ne akwai annabin da shi ko aure ma bai yi ba eh ba an ce kuma kar mutum ya aure ya ƙi yin aure ba ne <laughs> kasan wasu za su nemi madogara sai su ce a to ai gashi ma an ce annabi ma bai aure ba wani annabin kai E, a kaman eh, kristoci suna yin haka ba sa aure saboda shi a me dalilin su kenan eh saboda wai in kana so ka zama priest ko ruhban sai ka sai ka kin aure kaman malamin su kenan e. haka to amma mu a addinin mu ya kamata kowa ya san cewa duk abin da ya samu mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin mamaki ne al'amarin musulmai Mm. in alheri ya same shi sai ya gode fakana khairullah sai ya zama kuma haka ya fi mai alheri in abin musiba ya same shi haka kuma zai jajirce ya haƙuri mm. fasabar ko zai haƙuri kuma hakan shi ya fi so kwarai duk abin da ya samu dan adam sai ya duba ya gani shin kawai ya zai haƙuri akan abin inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ya ce zai biya wato wanda suka yi haƙuri ladansu ba tare da hisabi ba ba iyaka ba tare da ƙididdige ba eh, yawan kawai Allah ya sani kwarai so kaga kenan Allah yana tare da waɗanda suke haƙuri saboda haka in Allah ya baka abu ko ya hana ka sai ka gode hmm. ka gode kuma ka yi haƙuri in hana ka yi saboda a hani in Allah ya ƙi baka abin da kake nema akwai dalilai kuma dole ne in kamar mace ce da ta aure tana son ɗa ko ɗiya duk wanda Allah ya azurta ta da shi hmm. ba ta samu ba kaga abu ne mai nauyi eh, yana da cin rai amma Allah subhanahu ta'ala yana tare da wanda suka yi haƙuri kuma wa'ansu ma ya ba su sai ya gwada su kamar yadda ka faɗa hmm. sai ya ba su ɗa ko ɗiya sai ku sai a eh, ban da ma wa'annan wai su ma rasa su ya su rasu eh, ya kwarai wanda ya zama fitina yana da hope hmm. insha Allah zai iya dawowa da wannan dan ko kan hanya kuma kuma wannan shine musulunci duk wanda ya ya bauɗe ana addu'a ya dawo kan hanya to amma wani kaga za a bashi kuma sai a ɗauki Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqs min al-amwal wal anfus wath thamarat hmm. Allah ya ce za mu gwada ku da komai da wato da tsoro mm. ba zaman lafiya ko wani abu ya faru na tsoratarwa da yunwa da rashin wato rashin kuɗi kana da kuɗi ka rasa ko baka ma samu ba da sauransu mm. da kuma rayuka ko ka gani wa thamarat da kuma uh, fruits ko kuma kayan lambu da sauransu mm. wa bashirin sabirin amma a yi wa wato masu haƙuri bishara wa'anda mai idan asabatu musibatun qalu Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un in wani abu ya same su na wato musiba sai su koma wajen Allah su ce ai daga shi suka zo kuma wajen shi abinda ake cewa ya istirja wato sun zo daga Allah kuma za su koma wajen shi to kenan kaga in mutum ya samu abu ya rasa ko bai samu ba still ya koma wajen Allah shine mafita wato eh, maganar da kayin sai na ke tuna wani magana da wani mai hikima yake cewa ya ce wato Allah yakan baka abin da kake bukata ne ba wai abin da kake so ba wannan ya nuna cewa Allah ya fi sanin abin da zai amfanar da kai da kuma wanda ba zai amfanar da kai ba sai biya maka bukatanka wanda shi ya san kana da bukatar amma ba lallai sai wanda kake so dolen dole ba haka ne wato Allah zai iya ansa tambayoyin ɗan adam hanyoyi kamar uku ko hudu za ka iya tambayan Allah abu ya baka ka gane ka tambaye shi ya baka ko ka tambaye shi ya canza maka ko ka tambaye shi ya ma dile sai lokacin da abin zai amfani ka ko ya albarkace ka e ya jinkirta baka sai lokacin da zai amfani ka ko ya canza maka da abin da ya fi alheri ka samu sauyi eh kana son abu sai ya ki baka wannan abin sai baka abin da ya fi shi kuma ya hana ka ka gani saboda in ya baka abin ba zai albarkace ka ba ko kuma Allah ya jinkirta baka sai ka zo lahira ya baka lada ka gani duk wato sai sayyidina Umar ya ce ba ma yin shakkan yin addu'a abin da kawai suke so shine su samu raran yin addu'a ka san mutane da yawa zaka ga suna rayuwa ba sa addu'a lallai mutum zai yi shekara ɗaya biyu ya manta lokacin da ya minti talatin yana roƙon Allah yana tambayin shi ya mishi kaza ya gyara mishi kaza ya yaran shi da kaza da ya ta listin abubuwa yana faɗa za ka ga yawanci addu'o'in mu sai muna neman abu ibn abbas ya ce eh, radiyallahu an ya ce in kuka nemi allah lokacin da kuke cikin raha cikin sauƙi to allah zai waiwayo ku lokacin da kuka shiga wahala misali irin annabi eh, annabi yunus yi mana bayani su kansu annabawa ɗabi'arsu kenan sukan tuna allah a lokacin da suke cikin raha sai allah ya tuna su misali kamar yadda muke magana eh, a baya can kwanaki da muke ɗan hira muke magana kan annabi ayyub alaihi salam inda allah yake cewa wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniya durru anta arhamur rahimin um, haka ne um, su duka annabawa suna da wannan formula um, wato suna tare da allah kowane lokaci mm. kuma sai allah sai tura musu iftila don mu ya koyar da mu to kaga haka ne annabi ayyub ya shiga cikin hali ya rasa komai da komai ya amma saboda allah ya koya mana wani abu sai ya nuna mana haƙurin da ayyub alaihissalam ya ya kai matan shi tana sai da gashinta don ta kula da shi ta ce ya roƙi Allah ya cire mishi wannan ciwon ya ce yana jin kunya saboda ya yi tsawon lokaci kaza eh, yana kwarai sai yanzu kawai don ya dan shiga matsaloli na kwana kaza so in ba wato an samu balance ba yawan kwanan da yana wahala ya kai yawan kwanan da yana cin muriyan Allah so kaga wannan eh, sign ne na imani in ba annabi ba irin wannan kan yana wahala ya kware kai ma karka yi karka wannan ana nuna annabi shi yana da relationship directly da Allah e, jibril yana kawo mishi wahayi kila hmm. ka gani so um, baka san baka san yadda Allah ya karfafa zuciyan shi ba ba zuciyanka da nashi ba ɗaya bane saboda haka kowane irin matsala ka shiga ka dubi Allah ka, ka roƙe shi ya yaye maka ai maganar da kai nan ma uh, Muhammad koshe dan ma Allah ya amsa addu'ar shi ballantana wanda ma ke bautan shi inda yake cewa Allah rabbi anzirni ila yawmi yub'athun din nan lalle wannan ya nuna cewa a kowane hali ka roki Allah madaukin sarki Allah na iya biya ma bukatunka amma musamman ma wanda ke bauta mishi wannan haka yake a wuri da yawa shaidan kam Allah yana ta bamu labari abin haka yake so dole ne dan adam ya jajirce wurin roƙon Allah in ya bashi abu in ya hana shi wato kaman ɗan da muke magana Allah ya baka ɗiya ko ɗa ka gode ma Allah ka kyautata ka mishi tarbiyya na addinin musulunci sannan kuma wanda bai ba ba su haƙura har sai lokacin da Allah ya ga daman basu wato su kyautata zato cewa shi ya fi alheri a kansu koyaushe ne sannan kuma waɗanda suka rasa su ma su gane cewa wannan duk cikin gwaji ne mun karanta ayan da Allah yake cewa yana gwada mutane kwarai da rashin rai za ka iya samun ɗaya koma wannan duk an shayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaran shi da yawa sun zo suka koma hmm. ba su daɗe ba kwarai ga wannan uh, lokacin da ibrahim ɗanɗan uh, annabi ko radiyallahu an da ya zo baya da lafiya aka zo aka gaya wa annabi har lokacin da ya je wajen shi yana zuwa yana ɗaukan shi a hannu jim kaɗan ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ala firaquka ya ibrahim la mahzuni hmm. wa ma naqulu illa ma yurdillah ko hmm. cewa lalle mu rabuwan mu da kai ibrahim muna cikin bakin ciki amma ba za mu faɗa abin da allah bai so ba wato za mu haƙuri kuma furicin da za zai zama wato furici ne kwarai mai kyau kwarai kuma baya nuna cewa kai baka ji daɗin abin da ya faru ba saboda mi Allah zai ɗauke shi da sauransu shi yasa shi mumini ko musiba aka gaya mishi ta mutuwa ko dan uwan shi ko maman shi ko baban shi ko waye sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko sahabbai suna cewa lillahi ma akhadh wa lillahi ma ata wato duk abin da Allah ya bada shi yake bayarwa ko mm. Allah ne yake bayarwa kuma Allah ne yake daukewa to kaga wannan kamar lesson ne ma mutane eh, su gane cewa ko shi annabi ya shiga wannan halin mm. kuma ga yadda yi kasancewan haka uh, akwai kuma ladaddaki da mutum ma zai samu kenan in ya rasa 'ya'yan misali mutum matar shi ta haihu sai suka rasa ɗan ko suka rasa 'yar akwai lada na musamman kenan ma da zai samu akwai hadisi wanda ya inganta daga tirmidhi wanda abu sinan yake ba da labari ya ce eh, wata rana ya rasa ɗan shi sinan sai ya je kabari ya binne shi tare da musulmai um, ya ɗan jima gaban kabarin yana jimami da addu'a ya zo zai wuce sai abu talha ana kiran shi khaluni ya riƙe hannun shi sai ce in gaya maka wani abu da bishara ne daga Allah da zai sanyaya maka rai sai ce na'am dangane da rasuwan kenan eh sai ce eh, yana so ya ji sai ce to lallai um, wato ya ji daga wajen addahak ibn abdurrahman hmm. yana cewa shi kuma ya ji daga abu musa Al ash'ari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato daga eh, akwai lokacin da ɗan mutum zai mutu sai eh, mala'iku allah ya tambaye su kun ɗauki ɗan wato bawana eh, sai su ce eh na'am allah ya sani a hata bi kulli shay'in ilma ya riga ya sani amma yana so wato allah yana so mu amfana da wani abu ne mm. sai su ce e mun ɗauke sai ce kun ɗauke mishi a wani riwayan ya ce kurata ah, eh, eh, ainihu abin da yake sanya mishi ido ko rai wani wurin kuma ya ce samaratu fu'adu samarat al-fu'ad ko kaman abin son zuciya eh, the fruit of his heart ko to shine sai ce iya Allah sai Allah ya tambaye su to me ce Allah ya fi sani na'am sai su ce fahamida ya gode ma ko wastarja'a ita wannan matan sai ta koma wurin Allah hmm. ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah sai ce ku gina mishi ko ku gina mata kowaye hmm. gida a aljanna sai ku kira sunan gidan mai baitul hamd gidan godiya hmm. ka gani so wannan yana nuna duk wanda Allah ya ɗauke wa ɗa ɗiya suka haƙura suka yi istirja suka koma wajen Allah suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma suka yi haƙuri to lalle Allah zai gina musu irin wannan gidan sannan hadisi eh sannan hadisai sun inganta cewa Allah zai wato zai ɗaukaka su ranar kiyama akwai hadisi eh, a sanadiyar rashin ɗan da suka yi ɗan zai cece su mm. za a ce ya zo ya tafi inda ya kamata wato aljanna mm. tunda shi ɗa bai da laifi E, to kaga ya zo zai tafi sai ya ce shi sai da iyayen shi haka Allah zai ce je kamo hannunsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha yin magana ya ce duk wanda ya rasa ɗa guda biyu ko ɗiya guda biyu ko hmm. wato ranar kiyama Allah zai cece shi daga wuta zai shiga aljanna saboda su za su zama mashi mai kaman e, katanga. na shiga ba za su shiga wuta ba to wa'annan hadisai ne masu inganci wanda uku ma annabi sallallahu alaihi ya ce har wasu ka ce biyu annabi ya ce eh har biyu ma wani hadisin wani ya ce ɗaya sai ya shiru <laughs> amma dai duka kowane yana da wannan amma tun balle ɗa ƙarami wanda bai balaga ba to shirin nan me yake nufi kenan takaririya ne ko amma dai da ba gaskiya ne ba kwarai to mun dai gane cewa kawai akwai falalayin haƙuri in Allah bai baki da baki haƙuri in ya so zai baki in kuma ya hana ki wannan duk wani abu ne daga Allah wanda shi ya san me ya kila addu'o'in nan da kike kwarai wannan addu'o'in da kike ta yi Allah ya tara su ya ajiye miki su hmm. a matsayin ibada in ka zo za ki same su in ɗan kike so sai Allah ya baki da yawa Allah ya cika Kur'ani da labaran irin yaran da zai sa aljanna eh, sai a cika miki su ke ki ji daɗi hmm. in kuma Allah ya baki na duniya dan ki yi la'akari da cewa wa'yansu Allah ya basu amma sun zama musu jaraba hmm. ka gani Eh, so kan mutum ya ga kun Allah ya hana shi abu shi kenan shi bai samu sa'a ba bai ji daɗi ba ga wayansu can sun samu amma suna da ma sun sani da ba su samu ba ko da da Allah ma ya ɗauke 'ya'yan ko wani abu haka su zame musu fitina hakan da masifa ƙwarai Allah ya sauke Allah kuma ya taimake mu amin ah, ganin cewa lokaci ya ja za mu dakata daga nan sai in Allah ya sake haɗa mu a karo na gaba muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu muna kuma godiya da kuma jinjina ma malam Muhammad da ke tattaunawa da mu yake kuma ba mu mahanga wanda yake shine mahangar karantarwar addinin musulunci ko kuma masu saurare muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu baki ɗaya sai idan Allah ya sake haɗa mu a karo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah